akwai wanda ya tambaya yanzu cewa ya ji na yi magana cewa ba a zuwa ran juma'a ran juma'a ana sallan nafila ne kawai an samu shiga masallaci wannan abu ne mai kyawu da nake so ku fahimta ran juma'a idan liman ya hau mimbari asali dai ran juma'a in an zo masallacin jumua babu wata nafila da ake yi wadda dole sai a yi wasu kawai guda biyu wannan ya shiga cikin tunanin mutane da yawa cewa ran juma'a kafin sallar juma'a ko wasu rakoyi biyu da ake babu su wayannan rakoyin guda biyu tahiyatul masjid ne da juma'a da asabar da alhamis da laraba duk ɗaya ne duk wanda ya shiga masallaci annabi ya ce idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn hatta yusalli rak'atayn duk wanda ya shiga masallaci kada ya zamna sai ya rakoyi guda biyu wannan su ne babu bambanci tsakanin juma'a da asabar da alhamis da kowace rana in ka zo ran juma'a liman na bisa hudu ba musulmin bai yana yana yana hudu ba in ka shiga masallaci dole sai ka yi ko ka shiga masallaci domin annabi sai ya ga wani ya shigo masallaci yace an raka ta raka ta ni ka raka biyu yace la yace ban yi ba annabi yace kun farka raka ta ni ta tashi kai wa'annan rakoyin guda biyu in kuma ka zo liman na hudu ba wajen masallaci kake in ka zo liman bai fara hudu ba wajen masallaci in ka ga dama kai ko nawa ka ga dama in ka ga dama ka shi ah, da duma ka kai zamne kawai ba dole sai kayi ba ko da liman bai hawin bari ba ana zaman lafiya kawai ka zo baka samu cikin masallaci ba sai waje in ka zo kana iya cikin da duma ka kai zaman ka yin su ma da cewa dole ne sai kayi sun koma bid'a cewa eh, dole sai kayi in kuma ka iski liman ya hawin bari to ba a yin su wannan in ka yi su ka sa ma umuni annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda mai hudu ba idan liman na hudu ba cewa aka yi mutum ya saurara ba a cewa ya tashi ya yi nafila hukuncin ka in ka tashi wannan lokacin ka zo ana hudu ba kuma ka ce sai ka yarka a kana wajen masallaci kamar wanda asahun farko ne sai an yi hudu ba an fara hudu ba ya tashi ya ce zai yi zai wasu rukawai guda biyu ku ku kiyaye musamman mutanen da ake koyi da su ni ni je masallacin juma'a ko ana hudu ba ko ba in waje ni samu ba ni yi kawai saboda yana so kawai wani ya zo ya tambaye misa baka yi ba ko mutane na ganin su ce misa baka yi ba na inda an masallaci inda in ka taho ran alhamis ko juma'a zaka yi tahiyatul masjid kafin ka zauna kawai shine yanzu misali in nan haraban masallaci gobe ko jibi ka zo kana jiran wani kana jiran malam sama'il yace ka jira shi ne in zaka zauna nan kana cewa sai ka tahiyatul masjid ya danganta in sai shi shine masallaci misali ana sallah da takalmi amma mutane sun al'adanci in sun zo suna cire takalmi su in za su shigo masallaci masallaci to duk wannan ana kula da shi ba a fakin masallaci ba a kaza masallaci duk wannan ana itikafi nan in ka zo itikafi zaka zama nan ka yi itikafi duk wannan abubuwa ake kula da su don haka yanzu ya danganta akwai harabar wani harabar wani masallaci da masallaci ne kawai saboda an al'adanci komai hukuncin masallaci aka dabbaka mai akwai harabar wani masallaci da ba harabar ba masallaci bane masu saye da saisuwa ma suna aza kayan su wai suna saye da saisuwa ba a saye da saisuwa cikin masallaci masu mutane nan suke aje takalman su mutane suna shigowa da mashin din su ko motar su aje sun dauke wurin parking kaga wannan ba masallaci ne to wannan ba in ka zo wurin ba za ka yi ba